jami'ar adawa ta all people congress wato apc ta ce gwamnatin tarayyar najeriya ta gaza samar da matakan tsaro ingantacce abinda ya sa najeriya ta shiga cikin halin wayo na allah a taron manema labarai da jami'ar ta yi a nan birnin eko shugaban jami'ar na kasa na rikon kwarya chief bisa akande ya ce gwamnatin najeriya ta buge ga ganin laifin wannan ta ga laifin wancan ya ce yayin da ake kashe 'yan kasan kullum ya tako gwamnatin tarayya karkashin mulkin jami'ar pdp sai cewa take suna nan suna kokarin shawo kan wannan lamarin wanda har yanzu 'yan kasan ba su gani a kasa ba shugaban ya ce wannan ya sa jami'ar ta apc take baiwa gwamnatin shawarar cewa wasu daga cikin abubuwan da za ta yi domin shawo kan waɗannan matsalan sun hada da tattaunawa da waɗannan masu tada kayan bayan kana kuma akwai buƙatar rundunonin tsaro su kasance suna da hanyoyi sahihai kuma masu mu'amala da juna wajen tattara bayanai game da masu tada kayan bayan ba wannan yayi nan ba wancan yayi can haka kuma jami'ar ta bada shawarar cewa akwai buƙatar samar da wani tsari na ganin an takaitawa masu tada kayan bayan damar kai hare-haren da suke kaiwa kana inda duk su kai hari a gaggauta magance sake aukuwa hakan ta kuma a ci gaba da horar da jami'an tsaro domin domin fuskantar kalubalen tsaro na yanzu da ma wanda ake hasashe musamman da aka shiga irin wannan yanayi to sai dai ana fitowa taron ne sai ce da sakataren jam'iyyar na ƙasa jan musa tumsa wannan abin ba ganin suke zaɓe ya don faro ba ke son su burge 'yan najeriya domin nuna cewa sun damu idan ba haka ba me yasa sai yanzu ne suke ba da waɗannan shawarwarin amma sai ya ce da ni wannan abin da muke magana ba abu ne na siyasa ba abu ne na zaman kasan nan a cikin lafiya mu a ganin mu a apc haƙƙi ne na kowace gwamnati da kuma kowane jami'an da suke siyasa akan cewa an kare rayuka da tattalin arziki na jama'a don idan ba wannan ba za ka iya siyasan ba ba za ka iya ma gwamnatin ba ita jam'iyyar apc ta jima tana ba da wannan ra'ayi ga gwamnatin tarayya haka ita ma ma'ajin kuɗi na jam'iyyar na ƙasa hajiya sa'adiya umar faruk da ta ce abin da uwar gidan shugaba ta yi wa wasu jami'an jihar borno bai dace ba ni ko na ce ta domin yasa bai dace ba ba ta ganin ta hakan ne domin yin hakan ma wata hanya ce ta tatsan bayanai da ka iya agazawa amma sai ta ce da ni. Wato ni na ɗauka da wannan abun ya faru kafin duk musamman mai ke faruwa uwar gidan shugaban ƙasa ya kamata a ce an tsince ta a Maiduguri a Chibok ta je ta zauna da uwayen yaran nan da wannan abun ya faru da su ta tausaya musu ta ba su magana ta ba su kwarin gwiwa na cewa gwamnatin mijinta za ta yi iyakacin kokarinta ta ga cewa an fito masu da 'ya'yansu me ta yi drama ta je ta yi kurum to sai dai na kira mataimakin kakakin jam'iyyar na pdp na kasa barista ibrahim jalo kuma na zayyana mashi wasu daga cikin abubuwan da jam'iyyar ta apc suka ce kuma na ce ko me zai ce shine sai ya fara bayani kamar haka abun da ka sani na 'yan adawa na Najeriya babu abu da za a yi gwamnati ya ci ba su kushe shi ba. Wannan al'ada ne wanda ifi ta yi ƙoƙarin ta canja shi ta hanyar yanzu in gwamnatin PDP gwamna ya tafi aka ba ka samu project da aka yi ana yi sai ta yi kokarin ta karisa ba za ta lalata shi ba to wannan ya gagara samuwa a jam'iyyar apc babu abun da take kullum zamanta babu wani abu da za ta gani na alheri da ake yi a jam'iyyar pdp ta ce son barka Barista Jalo ya ce agajin da a kasashen waje suka ce za su bayar kuma shugaba Johnson bai bata lokaci wajen amincewa da wannan taimakon ba. Ashe wannan bai isa abin yabo ba sai dai ce batun cewa Najeriya ta kasa har sai wasu sun kawo mata agaji ya ce shi ba zai ce uffan ba game da wannan domin ko wannan batu ne da ya shafi sojojin Najeriya. Ladan Ibrahim Aiwa, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.